inda ruwa in ma babu ruwa inda kuɗi a hannun yake nan ina ganawa da mutane eh. alayi mun jama'a ina gaya ma ah, kai kam ai wallahi da inda ne haka nake fama da mutane wannan yanzu me yake tafe da kai wato abinda na ga mutane sun ce kana jira na eh mm. wato abinda yake damu na mai da baibayi ko ba haka ba garin nan na ilesha dai ni abubuwa duk da malmale man suke ko ba haka ba sai in kasa gane makama eh. da kuɗi ma ta ga sun nutse sun dulmiye ka rasa wanda ma za ka kama na amana wanda zai taimake ka dan wannan gaskiya ne to abin da nake son gaya maka malam tanimu dai magana ce ta ka rika mutum na mutane eh. wanda isan jama'a jama'a suka san shi haka ne wanda yake isan amana amana take tare da shi gaskiya ne wanda isan mutuncin jama'a i taimake su wani abu izo na gudunmawa i dauka ya taimake su na nan ileshe ne eh. ba mu da sama da sarki sani sarki sani sarki sani in dai magana ce aka ce ma sarki sani eh. ko dai daga arewa ka zo haka ne ko daga ikon ka shigo eh. nan dai sarki sani ne lamba guda to dan Allah dai harkar saye da sayarwa ko ka sayi kasa ko za ka sayar ko harkar zinare ko za ka saya ko za ka saya ko za a sayar eh ba mu da sama da sarki sani alhamdulillah indiya ma sun san da shi dan Allah dan annabi ka taimaka ka kai ni wajen sarki sani ka danka ni a hannunsa ka ce amana idan ka same ni kaman ka samu sarki sani Alhamdulillah. ko ka same ni ko ka samu sarkin gida haka ne idan ka samu sarkin gida ka eh, sarki sani sarkin gida idan ka same ni eh. ni kuma ni ne maga takarda magana ta na na sarki sani eh. idan ka ganni kaman kaga sarki sani magana ta kare saboda haka saye da sayarwa harkar arziki in dai ka juya kuɗi ne ba juya ma a nan ilesha nan katakaf ba sama da sarki sani alhamdulillah mutane sun dade suna tutar haka wallahi tallahi sani mutum ne na mutane dan arziki mutumin kirki wanda ya san jama'a jama'a suka san shi nan dai eh. shugaban kasar Nigeria ma da ya turo yace a samu mutum na mutum aka ce sarki sani sai aka ce sarki sani gwamnan Lagos da izo sai aka ce sarki sani to ka san wani abu gwamnan Anambra ma sai aka ce aka ce sarki sani eh. to duk mutumin da in rike annabi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mm. ya san Allah ne zai bayar shi ne zai hana to wallahi ka samu mutumin arziki ne wannan gaskiya ne eh akai ni gunsa nake jin shi yake kira shi kira gun <laughs> ya ce barba ai doka min eh, yawa Allah ya taimaki sarki sani eh na tura musu akwai mutum ɗaya na tura ma dubu ɗari bakwai wannan wanda ya kira baka shekaran ji alaji dido ya alaji dido na tura masa miliyan guda yawa sai wannan ya yi matsalle mai alkaki wani wanda yake zuwa tsallake gurin nan fadar ka shi ma an tura mar ka ce mar akwai tanimu ma yawa kuma yanzu haka ma mai girma sarki sani yawa ina tare da wani bako alhaji tanimu masu dambun nama ya yawa shi ma iya so igan ka eh. eh to to mu karasa to eh ga mu nan za mu zo fadar girma sarki sani yawa